Tun bayan sace fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna dai mutane sha ɗayan farko ne aka ce gwamnati ce ta shiga tsakani aka sako su. Sai dai daga bisani tattaunawar ta koma tsakanin 'yan bindigar ne da kuma 'yan uwan waɗanda aka sace musu mutane. Wanda daga nan ne kuma aka sako mutane bakwai kana daga bisani aka sako mutane ukun da ajiya talata kuma sai ga wasu mutane biyar su ma an ƙara sakin su. Malam Muhammad Al-Amin na cikin waɗanda 'yan bindigan suka sako. kuma shi ne ma wanda aka harba lokacin yana hannun 'yan bindigan a kwanakin baya. Har yau dai a gazgule ɗin ba kuma ba a gan shi a jikina ba amma dai yanzu muna fatan za mu je a expert abin ba amma har yanzu ba a gan shi ba. Hakika gaskiya akwai tsohuwa da muka bar ta ta kai cikin shekara da wani abu sauran kuma yara ƙanana su ne musamman wanda suka fi a ba sosai amma ko mutum ɗaya ba ma san ma ya ƙara kwana. To ko me yasa mutane biyar ɗin da aka sako suka fara zuwa ofishin cikin mawallafin jaridar nan ta Desert Herald Malam Tukur Mamun da ya ce ba zai kara shiga tsakanin 'yan bindigan da 'yan uwan waɗanda aka sacen ba, wato abin da ya faru wayannan bayan Allah da suka samu fitowa yau suka ga ya dace su fara zuwa wajena su isar da godiya bisa ga abubuwan da aka yi ta yi a baya na kokari na ceton ransu kuma su kara roƙo kamar yadda suka faɗa akan in sake duba wannan al'amari in ci gaba da wannan abu kenan kana nufin wannan mutane biyar din su ne a ƙashin kansu da 'yan uwansu suka yi san yadda suka yi to ai ai daman da dama suka bayar kenan na karshe shine tunda har gwamnati sun ki su shiga cikin cikin wannan al'amari yadda za a kawo ƙarshen wannan abun cikin gaggawa wanda za su iya daga cikin su in sun samu nasarar tattaunawa su kubutar da mutanen su da kuma abin da yake faruwa kenan yanzu duk wanda kaga ya fito yanzu ina tabbatar maka tattaunawa suka yi kuma watakila suka yi abin da za su yi aka samu aka fitar da su wato kenan gaske ne dai magana da ake cewa iya kuɗin ka iya fitowar yan uwanka ah to ai haka da ma gwamnati ma ta yi encouraging haka because in har gwamnati ta ta shiga ciki ta ɗauki al'amarin ita ce take shugabancin abin da kaga ba za a samu wannan daman musamman ma na ce waɗanda yake da hali ya yi abin da zai yi kuma ya samu mafita. Ganin yadda matsalar tsaron ke ƙara tsanani a Najeriya dai ta sa masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso nunar da wasu hanyoyin da ya ce za su iya zama mafita a kan matsalar baki ɗaya. Mafita ita ce shugabanni su ji tsoron Allah, su yi abin da ya kamata su tausaya wa kansu, su tausaya wa rayuwarsu bayan sun bar shugabanci, kamar yadda suka gani a kan idan su wasu yin shugabanci kuma yau ba sa nan. Sannan abu na biyu in ana son da gaske za a yi sai an nemo jami'an tsaro wadatattu an ɗauka aiki an kuma tura su guraren da ya kamata. Abu na uku a tabbatar da cewar akwai adalci a cikin shugabanci. Sannan abu na hudu a tabbatar da cewar waɗanda ake rike da su da sunan ana tuhuma su. To a tabbatar da cewar an ɗauki hukunci a kansu a gaban kule an yi abin da yake wato babu sani babu sabo. Sama da mutane sittin ne dai 'yan bindigan suka sace a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna. kuma har ya zuwa yanzu mutane 28 ne daga cikin adadin waɗanda aka sace suka samu suka tsira. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.